salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau hudu ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da hudu ga watan nuwamba shekara ta 2016 muna cikin karatun littafin mu'amalatul hukam fi dau'il kitabi wa sunna na ainihin a doktor abdulsalam bin barjas bin nasir ali abdulkarim rahimahullah yau za mu tashi a cikin alfasulul khamis fil hasi ala inkaril munkar na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim al fasl al khamis fasali na biyar fil hasi ala inkaril game da kwadaitarwa ga ainihin inkarin munkari wa kayfiyatil inkari ala al umara da kuma yanayin yadda ake inkari ga shugabanni idan shugabanni sun yi kuskure wato akwai yadda ake musu inkari a mahanga na shari'a an gane ko to shine za a yi bayani a nan wajen al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkari asl min usul ad-din umurni da kyakkyawan aiki da hani ga munkari asali ne daga cikin asali na addini bihi yazharu al-khair wa ya'um da shine alkhairi ke gamewa a alkhairi ke bayyana kuma yake gamewa cikin al'umma ga baki daya wa yaqtafi al-batil wa kuma barna yake buya kuma ya tarwatse misali an gane ko da zarar an tsayar da wannan al'amari na al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to sharri yakan buya kuma sharri yakan tarwatse na'am ولقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين hakika Allah subhanahu wataala ya bambanta tsakanin muminai da munafikai bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ta hanyar umarni da kyakkyawan aiki da hani ga munkari kenan bambanci tsakanin mumini da munafiki shine umarni da kyakkyawan aiki da hani ga munkari kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ودل ذلك على أن أخص صفات المؤمنين قيامهم به to sai wannan yayi nuni akan cewa mafi kebantuwan siffofin muminai shine su tsayi da wannan muhimmin aiki qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd muminai maza da muminai mata sashen su masoya sashi ne sashen su majibinta sashi ne Ya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umurni da kyakkyawan aiki kuma suna hani ga munkari kaga kaga yadda Allah ya siffanta su kenan ya ce sashen su masoya sashe ne sashen su mataimaka sashe ne sashen su majibinta sashe ne sai ce suna umarni da kyakkyawan aiki sannan kuma suna hani ga munkari ashe duk mutumin da baya umarni da kyakkyawan aiki kuma baya hani ga munkari to ba a sanya shi daga cikin muminai an gane wannan aiki yana daga cikin siffan da ake sanya mutum cikin masu imani na'am wa qad zakara qablaha al-mu'minu al ba a zuhun ba'dhuhum min ba'd to dama can gabanin wannan Allah ya riga ya ambaci zubban munafikai domin ya bambanta su da mu'minai sai ce al-munafiquna ba a zuhun min ji munafikai maza da munafikai mata sashen su su ma majibinta sashe ne kamar ya ce da su ma ba'aruhum awliya'u ba'd sashen su majibinta sashe ne sashen su mataimaka sashe ne sashen su masoya sashi ya amuruna bil munkar suna umurni da miyagun ayyuka sannan kuma suna hani game da wato ayyuka masu kyau A gane ko yana idan mun ga mutumin da wato yake kokarin yayi hani ga ayyukan alkhairi kuma yana umarni da miyagun abubuwa to za mu ce wannan yana daga cikin munafukai ko kuma alalakal mu ce yana da siffa